ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyo mu na za mu ku jawabi ne akan yadda za ku je ku siya wani sabon coin wanda ake ba da shi da yawa matuka, wanda har yanzu ma ba ma a yi din sa a kasuwanni ba wanda za a so ma sai da shi ma'ana ba a fitar mai da farashi mai ba har yanzu amma a taɓa ban siyan shi domin ana dab da saka shi a kasuwa a ranar litinin ɗin mai zuwa wannan coin ba wani coin mai ba wani ba ne illa coin da ake kira da suna safe moon ku biyo ni da fari ka tabbata ka saka smart chain ma'ana ka sai smart chain sannan ka turo shi trust wallet ɗinka kamar yanzu ni kun gani aƙalla ina da smart chain na kimanin dubu sha shida ba ɗan kaɗan kun gan shi nan to yanzu bacin kayi wannan ka tabbata kana da balance ɗinka na smart chain to sai ka zo ka shiga nan dapps sai ka click akan dapps da ka click akan dapps zai kawo ka feji na gaba kamar haka ya kawo ka feji na gaba za ka je ka nemo Frankage swap ga wani application ne mai suna Frankage swap gan shi nan to sai ka je ka click a kan shi da ka click a kan shi zai kawo ka feji na gaba kamar haka da ya kawo ka wannan feji nan da kuke gani yayin da nake taɓawa na za ku shiga za ku zaɓi za ku connecting na trust wallet wajen ma zai ku muku connect to sai ku shiga sai ku zaɓi trust wallet zai kuma wannan nambobin sannan sai ku zo nan ku tabbata nan yana kan swap yana kan swap shi shikenan sai ku zo nan ɗin nan wannan alamar giya ɗin za ku shige ta da kun shige ta zai kawo ku feji kamar haka to ku tabbata zaɓin wajen haka kuka mai da shi bacin kun yi wannan sai ku fita sai ku danna gefe sai ku fita ya kawo ku feji na gaba kamar haka ya kawo ku wannan fejin nan kun ga balas ɗinku ne na smart chain ga shi nan to nan select a currency nan kenan sai ku danna shi kamar haka zai kawo ku feji na gaba kamar haka nan inda aka ce search name or first address akwai control address na wannan safe moon coin ɗin da zan ajiye muku wanda shi za ku yi pasting a nan wajen da kun yi pasting ɗinsa kun na search to zai fito kamar haka an gani gashi ne da danna shi ne facing ɗinsa ga gashi na fito safe moon to yana fitowa sai ku click akan shi kamar haka zai kawo ku feji na gaba ma'ana zai koma kamar haka ga gashi za ku yi swap daga mai binance smart chain zuwa safe moon to shi kenan sai ka danna wannan max ɗin idan gaba ɗaya balas ɗin kake so ka yi da shi ya koma safe mode kana danna zai kawo ku na gaba kamar haka ga yanzu ga shi na nuna ga adadin abin da za a ɗauka na finance merchant da kuma adadin abin da za a bayar na safe moon imanin 26 million 187,200 safe moon shine abin da za a bayar wajen suwafi a yanda suka nuna amma kun san akwai yanayin network yana hawa yana sauka ne zai iya karuwa ko kuma ya iya raguwa kana wannan a da ka zaɓa zai kawo ka feji na gaba kamar haka sai ka danna wannan swaf ɗin da ka danna wannan alamar swaf zai kawo ka feji na gaba kamar haka sai ka danna wannan accept ɗin da ka danna accept sai kawo ka feji na gaba kamar haka na kawo ka feji na gaba kamar haka ok wannan street feji ne muka mai ta sai kawo ka feji na gaba kamar haka in ka danna accept zai nuna maka ka yi confirming kana yin confirming shine zai kawo ka wannan fejin to idan ya nuna maka haka to shikenan sai ka danna wannan alamar cancel ɗin ka danna alamar cancel zai dawo da kai baya ok sorry da ka danna wannan cancel ɗin to shine zai kawo kana wannan abin amount ɗin sai ka goge shi wannan amount ɗin sai ka goge shi sai ka mai da exactly abin da yake wajen da ka daina abin da yake wajen exactly to sai ka daina swap ne da zai kawo ka a wannan feji kawai zai wani maka gashi na confirm transaction ana so ka a daina approve kana dannawa shikenan sai ka feji na gaba kamar haka gashi nan biyu on bsc scan za ka iya ganin transaction ɗin ya yi ko bai ba kuma ka fita ka je ka duba trust wallet ɗinka gashi nan ni da na duba ya kawo ni wannan feji gashi nan ya nuna mini success na yayi to daga nan sai ka fito kuma ka koma cikin trust wallet ɗinka sai ka je in bai bayyana ba sai ka je ka rubuta safe moon a nan wajen za ka shiga ka rubuta safe moon zai bayyana sai ka kunna shi saboda haka za ka ga baras ɗin abin da aka baka sai eh, kun ga yanzu gashi abin da aka bani kimanin 22 million and 68.131064 second shine abin da aka bani ina fata wannan bidiyo ya katar da ku kuma kuma za ku hanzarta su je ku siya shi domin insha Allah za a samu alheri a kan shi. Na fata za ku like da share na wannan bidiyo. Na gode, Assalamu alaikum.